Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta tabbatar da mutuwar mutane biyu yayin da wasu mutane uku ke kwance a asibiti a wani rikici tsakanin makiyaya Fulani da manoma 'yan kabilar Igon. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ASP Umar Ismaila Numan ya shaida mun cewa musabbabin rikicin tsakanin makiyaya ne da manoma. rikici ne wanda muke fama da shi tsakanin kabilan Egon da kabilan Fulani. Su Egon manoma ne Fulani kuma maciyaya to abin da ya soma ne zuwa kamar dan sati ɗaya da suka wuce aka dan fara samun rikici wajen waɗansu ƙauyuka fadaman bauna ta cikin daji a lafiya east so yanzu abin kuma ya dan fara fitowa wanda ya kawo ya fara shigowa arena sawa ta gefen ainihin cikin gare a lafiya yanzu abin da muke ciki dai a arikiya akwai mun samu rikoti cewa ana ɗan rikici an da ke fulani mun je mun ɗauko su an kawo su a asibiti amma guda biyu Allah ya ɗauki ransu sai kuma akwai wani ƙauye bakayano wanda shi ma a nan dai an biki fulani mun ɗauko mutane guda uku amma su ma suna asibiti to yanzu akwai wani ƙauye kuma a nan ku tofa inda shi ma dai ba mu samu eh, rahoton cewa an kashe mutum ba amma dai mun samu rahoton cewa wanda ana bin su idan suna bin gidajen fulani suna konawa. tun da kuka samu wannan rahotannin wani mataki kuka ɗauka? a nasara muna da security committee wanda ya haɗa kan jami'an tsaro tun a lokacin da abin ya so faruwa dawa mun fara tuttura mutanen muna zuwa to yanzu muna kokari muna ta kara yawan mutanen mu ne so da kuma za mu samu mu dakatar da wannan abin kare ya escalating ya wuce inda zai zo karfi to yanzu dai insha Allah ba wani abin da yake faruwa kuma mu kuma muna iyakacin kokarin mu ga cewa abun kuma bai kai ya shiga halin haulayi ba kakakin rundunar 'yan sandan jihar nasarawa kenan asp umar ismaila numan Sakataren kungiyar Miyetti Allah Cattle Breeders reshen jihar Nasarawa Alhaji Muhammad Usaini ya ce a yanzu haka al'ummarsu da dama suna gudun hijira a wasu ƙananan hukumomi na jihar ta Nasarawa. Kwana uku da suka wuce ne yan kungiyan Dumbafe na kabilan Igonne suka farma Fulaninmu a duk yankunan Nasarawa local government da Lafiya East da yankin wajen Obi local government ne duk sun gudu sun kaura sun kwashe iyali su sai ta gudu zuwa order different local government zuwa Tuwamba da sauransu da Shandam yankunan Shandam da sauran wuraren duka sun gudu wadansu sun tafi ta awai. Yanzu da yamman na masu kashe mutum biyu a hajar jiya ma a mashigin rafin nan na zuwa wamban nan ma sun kashe wajen mutum hudu a wurin saboda haka akwai mutane daban-daban wanda ba a gani ba yanzu nan ba za mu iya kimanta mutanen da suka kashe ba gaskiya halin da ake ciki yanzu mutane suna yan hijira ne kan sun gudu a ko'ina yanzu lafiyar kafitan na nasarawa ke tana cike makil da mutane na yan gudun hijira Shugaban kungiyar ci gaban kabilar Igon na ƙasa Mr. Chris Mamman ya ce ba wata matsala tsakanin kabilar su ta Igon da Fulani. a yadda na sani ba wani tabbatacce damuwa tsakanin mutane don da fulani a yanzu haka abin da ni dai na sani fulani sun kwana uku ko hudu da ya wuce sun fara duba kayan su suna garin garuruka da mutane don suna na da ko ne ke zuwa ba amma maganan kashe-kashe fulani a kula yomi mutane na kashe mutane a cikin sunan sata ko amurabri a turanci ba abin da dai na sani ya faru jiya a yomi kauye na nazaran tako wasu barayi sun kashe fulani suka tafi da mashin da wannan ya nuna barayi ne suka yi abin da ya faru a masallaci kuma sarakin baya na ji wasu yara sun samu damuwa da tsani guda biyu ma an kai su asibiti mutane ma suka zuru suka dubu su suka kai asibiti idan an samu damuwa haka suna zaman tare za ku zauna ne ku tattauna amma kun kwashe kaya kun jika ya nuna ko ne manufa ne daban Allah ne ya shirya ta mu. Mr. Chris Mamman kenan shugaban kungiyar ci gaban kabilar Igon. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.